بالله من الشيطان الرجيم sabon ta al yahuda na yahudawa min bani isra'ila na bani isra'ila kun ga wata hanya da Allah yake bi mai sauki in ya umarci mutane shugabanni sun ka a sai shi hallaka alƙarya sai dai bisa ga ka'ida idan abin nan madiyan su basu bi ba idan sun bi to Allah zai tsirar da su domin ya faɗa a cikin aya ba wanga ba kazalika haqqan alaina nunjil mu'mini haka yake wajibi gare mu mu tsirar da mu'minai wa kazalika haqqan alaina nasarar mu'minin haka yake wajibi gare mu mu bada nasara ga mu'minai saboda haka in dai mutane sun ce imani idan shugabannin su sun kima Allah da'a idan su sun yi ma Allah da'a kuma ya san sun yi to zai tsirar da su yana yiwa ya tsirar da mutanen da suka yi mai da'a ya hallaka wanda sun ka saba mai saboda haka kun ga wannan hanya ce karama mai sauki wajen hallaka al'umma ya Allah mana roƙonka ka shirya shugabanninmu ya Allah mana roƙonka ka shirya shugabanninmu ya Allah la tuhlikuna bima fa'ala sufaha minna wa kam ahlakana وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا to sai Allah ya kawo misali na wannan magana da ya faɗa cewa ya umarci shugabannin al'umma in ba su bi ba zai hallaka al'ummar sai ya kawo misali kuma shi Allah ba ga ka'ida babu ruwa ne shugabannin musulmi duk shugabannin suna kada ka ce ai ni babu na da wani akwai ruwanka da shi don ko ka ce babu ruwanka da shi wani abu na ya taso ma cikin zuciya ka ce babu ruwanka da shugabanka da abin nan ya kwanta kai da kanka ka faɗi shugabanku kai da kanka ka faɗi saboda haka abin da wajibi ga mutum shi da'a kuma shi biyayya da zara an ka ce mutum shugabanku na ya zama shugabanku duk wani kame kame a bar shi a yi abin da za a tsira tare shi yahi a yi abin da za a gudu tare a tsira tare saboda haka wajibi na ga musulmai su dauki matakin da suka iyawa tsakaninsu da Allah dan ya shirya da shugabanninsu ga abinda Allah ke so don Allah ya saukar da ni'ima cikin gare su wa kama halakana da yawa muka halaka min alquruni na al'umma wato al'umma daban-daban karni karni min ba da nuhin bayan wucewa annabi wanda ya sa abin da abu yayi wa zawahiri da abin da bayyane. wa bihi ya ta'allaqu bi dhunub wato bihi kabira huna akhirul muqarana anan shine karshen aunawa da yake yi tsakanin abin nan baina qissatul isra tsakanin qissa isra'i da wal mi'raji da mi'raji wanda annabi mu kun san ya isra'i kuma ya mi'raji isra'i tahiyar kasa wanda yayi da daddare mi'raji tahiyar bisa ya yayi ta inda Allah ya karbo hukunce hukuncen sallah to nan na hadawa tsakanin wannan isra'i da mi'raji ta kari wanda aka auna tsakanin isra'in annabi mu da mi'raji wa baina qissati dhahabi Musa da tsakanin ta tahiyya annabi Musa ila duril mazakura zuwa ga dutse al mazkura wanda aka ambata kuma abin na ah, ya ambace ta abin nan dimnan dunkule wa baina na wa baina taurati kuma auna wanda ya tsakanin a taura wa hidayati ha da shirya wa ta libani isra'ila da kun ita ya ce libani isra'il to sai ya auna tsakanin shirya a taura da bani isra'il wa bainal qur'ani da tsakanin alqur'ani wa hidayatihi da shirya wa ta lil na ga mu'minin bani adam kunga shi qur'ani shari'a ne ga muminai gaba dai cikin ɗayan adam horhoro da baƙaƙe. na gabar da na yamma na kudu da na arewa duka qur'ani shari'a ne gare su amma ita a taura shari'a ce gabanin isra'ila kawai kun ga ya ɗara ta alheri wata hadira abin wata hadira ahlul qur'ani da kuma tsoratar da mutanen ƙur'ani min hadhihi umma cikin wannan al'umma mutanen alƙur'ani Allah yana tsoratar da su su yi hattara kada su kaɗa kansu cikin abin da ba daidai ba kada ya auku gare su min mawaka ala bani isra'il na abin da ya auku ga bani isra'ila wal umam salifa da al'ummar da sun ka gabata bi sababi makhalafatihim awamir rabbihim saboda sanadiyar sabawa su ga abubuwan da Allah ubangiji su ya umarce su su bani isra'ila da sauran al'ummar da kun ka ji a halaka babu abin da ya sa an ka halaka sai sabo duk wanda ka ji a halaka to saboda sabo an ka halaka shi Allah bai taba halaka kowa don ibada ta duk wanda ka je ya hallaka saboda sabo ya hallaka shi to Allah na tsoratarwa ga wannan al'umma a yi ƙoƙari abinda an ka gane sabon Allah na a bari a yi kokari abinda an ka gane sabon Allah ne a bari ka dibi kanka ka dibi gidanka ka dibi maƙotanka ka dibi kasuwarka ka dibi wajen aikinka haka dai kowa ya diba abin da ya gani sabon Allah ne ya bari domin sabo shi yake kai mutane zuwa ga duk halakar da kun jiya duka a annabi nuhu da an kano ce da ruwa saboda sabo ne a annabi hudu da aka yi matsawa saboda sabo ne samudawa saboda sabo ne haka na har zuwa abin nan lokacin da aka abin nan nutsar da a annabi Musa wato Fir'auna da mutane ne duk sabo ne a annabi Isa da aka halaka duk sabo ne babu abin da ke sa Allah ya halaka mutane sai dan sun saba mai to a yi kokari a nisanci sa ko wani lokaci balle lokacin ga na azumi tuba tana da muhimmanci sosai a cikin wannan wata na azumi tana da muhimmanci ko wani lokaci amma cikin wannan lokaci ta yi muhimmanci to Allah ka tausaya mana ka shirya mu ga duk abin da kake so kana da dadi shi sun mu takaddama siyaku da ta uba ne ta da ba a cewa dan dibi wani abu kyautata ma babanka da ba a cewa hakan hadisa an tawa malika li abika mun karanta da ku nan wurin hadisi ne da ihun ba hadisin kwarai na sako ne babu abin da ke sa Allah ya halaka mutane sai da sun saba mai to a kokari a nisanci sa ko wani lokaci bale lokacin ga na azumi tuba tana da muhimmanci sosai a cikin wannan wata na azumi tana da muhimmanci ko wani lokaci amma cikin wannan lokaci ta yi muhimmanci to Allah ka tausaya mana ka shirya mu ga duk abin da kake so kana da dadi shi amin sun mutakaddama siyaku sannan siyakin magana ya ci gaba fil irshadi wajen shiryar da bayan Allah wa saluki sulukil fardi da kyauta cewa suluki irin na mutum guda wal jima'i da na taro makarina yana mai haɗawa bainar daddaini tsakanin kishiya biyu faƙala man kana man كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا kuma ku yi kokari duk abin da za ku yi ku yi kokari ku yi dan Allah duk wanda mutum ya cika kokari ga ayyuka addini idan bai da Allah ba Allah bai biya sai wanda ya da Allah shi kadai Allah ke biya fa Allah yace man kana yuridu bi amali al ajila duk wanda ya zama duniya yake nihi da aiki ne ita ce ajila mai gaggawa ai ad duniya shi kawai yana ayyukan ibada amma don ya samu duniya to ajanna lahu biya ma nasha'u za mu gaggauta mai cikin duniya abinda mun ka ga damar bashi ba wai don kaya don duniya a baka duniya mai yawa ba a abinda mun ka ga dama ma na sha abinda muka ga dama shi za mu bashi liman nuridu ta'jila lahu ga wanda muke so mu gaggauta mai badala abinda na abinda na badala ma abinda man abinda na bi abinda na mallahu badala mallahu bi adati aljari abinda na wa qayyada al mu'ajjal kun ga ya yi kaidi, wato ya yi ƙaidi da abin na da abin da ake gaggautawa wato duniyar da za a basuwa ya yi ƙaidi don ya ce liman na sha'u wal mu'ajjalu lahu wanda an kawa za a gaggauta ma shi ma ba kowa ba shi ma ya yi mai kaidi ya ce liman da sai wanda muka nihin ba nan duniya shi zamu ba ko ka so a baka in Allah bai so ya baka ba bai bai ko ka yi don duniya in bai so ya baka ba bai bai sai ya ga dama don haka mai kaidi bil mashi'a cewa sai in ya so wal irada sai in ya na nuna hakan li'annahu la yajidu abin da kullu abin da kullu mutamannin ma ya tamanna don kowane mai buri bai yi wa ya samu duk abin da yake buri ba wa duk abin da ka tafi za ka samu ko kana son wani abu ba duk abin da kake so kake samu ba wala kullu wahidin jami'a ma ya hawa ba kowane mutum ke samun duk abin da rai ne ta kaso ba sun maji Allah lahu fil akhirah in mun ga damar bashi nan duniya mu bashi sannan ranar lahira mu sanya mai jahannama ya salaha ya shige ta ay ya ha ya shige ta magamuma abin zargi maluma abin zargi madahura abin korewa ga rahama ay madaruda anir rahama wanda za a koyewa daga rahama duk wanda ya aikin addini nan duniya don ya samu la'a abin nan duniya to in Allah ya ga dama sai ya bashi bayan ya bashi yana mutuwa Allah ya ce tun anna lahu jahannama sai mu saya mai jahannama mutuwa ce dai addawa ya za mu kada shi jahannama ya shige ta ma ana zargi nai a wurin Allah kuma madahura anin rahama abin korewa ga rahama kun gani ashe wauta na mutum ya yi ayyuka addini amma tsakani ne da Allah don ya samu duniya ya kai wauta na duk abin da za ku yi yi dan Allah duk abin da za ku yi yi dan Allah har da kaya za ka kasa kasuwa don ka sai suwa in yi dan Allah Allah na baka lada gari baka kuma ga lada yi dan Allah da yawa wanda ya ɗauki kwasa ta ya ta daji don ya yi noma ya samu lada fiye da wanda ya ɗauki littafi ne ya ta masallaci don shawa mutane wa'azi mai kwasa ya fi mai lada da yawa an ka samu wannan niyya ce da yawa niyya ce da yawa wanda ya fita wajen aiki ne na gwamnati da niyya ce mai ke yahi wanda ya hita zuwa makaranta wajen karantarwa ta addini kuma ya hi shi lada to duk wanda ya tsara ka niyya mai kyau a wurin Allah ya yi ka ku yi kokari a yi ta kyautace niyya ga duk abubuwan da ake yi wa man arada al-akhirah ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة شيكو وند لاهرة يكسو شيدي هتو زينا ولا أيكي niyya ce zai na shi aiki dan Allah dan Allah ya bashi kuɗi wanda ana ma albashi ba shi zai sa a ce ba kai dan Allah don ana biyan ka niyyar da ya so in dai abin Allah ya ce ka yi abin Allah ya ce ka yi ka cika alkawari ka yi wada an ka saka to in kai haka na in dai dan Allah ka yi to shi aka ne da man arada al-akhirah wanda ya nihin lahira wata ala sai ai kuma ya aiki ina aikin da aka samu lahira da shi ai amila amala ya yi aiki irin na bidan lahira Allah ya biha wanda ya dace da bidan lahira shi kan ya fito gashi nan zuwa ofis bai saba alkawari ba aikin da aka sashi yana nan yana yi ga wata abashi albashi ne cikakki kuma ya samu lada cikakka saboda ya yi niyya mai kyau wanda ta dace da da aikin lahira wa huwa mu'minin kuma yana mai imani wa ulaika kana sa'yuhum mashkura irin waɗanga ayyukansu ya zama abin godiya inda Allah ya aure Allah ay makabula abin karɓa musaban alaihi kuma Allah zai bashi lada ga wannan aiki na shi ya Allah tsarkake niyoyin mu da ayyukan mu saboda rahama kul aminna fariƙai ne mutane biyu ambata masu yi don biɗar duniya ɗaya da masu yi don biɗar lahira ya ce kullum mina fariƙai ne kowanne daga cikin jama'a ga masu yi don Allah da masu yi don biɗar duniya kowannen su numidu muna bashi aino ɗi ha'ulai muna ba wa'ancan 'yan duniya wa ha'ulai muna ba waɗanga 'yan lahira kowa daga cikin kyauta Allah ubangijin kafin duniya kowa muna bashi nan duniya kun ga ashe wauta ce mutum ya yi aiki na alheri amma don da duniya tunda da wanda ya dan Allah da wanda ya dan duniya kowa sai Allah ya ga dama ya ka bashi kuma ko ka da Allah Allah yana baka ko ka da Allah yana baka ya ga dama in ma kuɗi kake nema kai dan shi mana wanda ya baka abin nan aljanna yayi ma alƙawarin aljanna wadda wurin da aka aje bulala ɗaya wagga da aka kore jaki da ita a nan duniya ya duk duniya da abin da a cikinta bisanta da kasanta wurin aje bulala ɗaya to wanda ya baka cikin wannan aljannar ya baka dan baya wanda sai da ya shiga wata shekaru da yawa duwa da Allah ya kwakwo ne sannan an ka hisai gida ne ɗaya ya ninka duniya sau goma sha biyu duniya bisanta da kasanta ya ninka duniya sau goma sha biyu dan baya wanda da dan baya to wanda ya baka wanga abu ai ka san bai hana maka duniya inda ka gane duk wanda ya baka wanga abu bai hana maka duniya saboda haka da wajibi ga kowane mutum ya tsarkake niyya ta wa kana ada'u rabbika kyauta Allah ubangijin ka fiha a nan duniya bata zama hazura abin hanawa ga kowa ba mamnu'a ana hadin ba a hana ta ga kowa in dai duniya ta kana iya ganin kahiri da milki kana iya ganin musulmi da milki kana iya ganin kahiri da kuɗi kana iya ganin musulmi da kuɗi kana iya ganin musulmi ana girmama shi kana iya ganin kahiri mutane ne na girmama shi ma dai girman duniya na kowa ana ba ana ba kahiri ana ba musulmi amma lahira abba a basuwa sai ga mai imani lahira kama inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu hakika Allah na bada duniya ga wanda ya kaso kuma yana bashi ta ga wanda bai so wala yu'til imana illa liman yuhibbu ko wala yu'til dina illa liman yuhibbu bai ba da imani bai ba da addini sai ga wanda yake so wanda dukkan kaga Allah ya ba addini da riko addini da kyau wannan masoya Allah amma wanda duk ba masoya Allah ba to Allah bai bashi addini sai dai ya bashi abin nan sai dai ya bashi duniya ita da abbanza wanda ba ta kai darajar yakin sauro ba a Allah unzur انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر ديبا da kyau ka gani ya kai mai karatu ko mai sauraren karatu kwantar da hankalinka da kyau ka diba wannan misali da Allah ya guda wanda ya da Allah shi kadai Allah ke biya faqala Allah ya ce man kana yuridu bi amalihi al duk wanda ya zama duniya yake nihi da aiki ne ita ajila mai gaggawa ai ad-dunya shi to a lahu biya ma na sha'u za mu gaggauta mai cikin duniya abinda mun ka ga damar bashi ba wai don kayi don duniya a baka duniya mai yawa ba a abinda mun ka ga dama ma na sha'u abinda muka ga dama shi za mu bashi liman nuridu ta'jila lahu ga wanda muke so mu gaggauta mai badala abinda na abinda na badala ma abinda man abinda na bi abinda na mallahu badala mallahu bi adati aljari abin na na faƙayyadar ma'ajjal kun ga ya yi ƙaidi wato ya yi ƙaidi da abin da da abin da ake gaggautawa wato duniyar da za a basuwa ya yi ƙaidi don ya ce liman na sha'u wal mu'ajjalu lahu wanda an kawa za a gaggauta mai shi ma ba kowa ba shi ma ya yi mai ƙaidi ya ce liman da sai wanda muka nuhin ba abin kullum mutamannin ma ya yatamanna don kowane mai guri bai yiwa ya samu duk abin da yake guri ba wa duk abin da kaka so ka samu ko kana son wani abu ba duk abin da kake so kake samu ba wala kullu wahidin jami'a ma ya hawa ba kowane mutum ke samun duk abin da rai ne ta kaso ba sun maji an lalahu fil akhira in mun ga dama bashi nan duniya mu bashi sannan ranar lahira mu sanya mai jahannama ya salaha ya shige ta ai ya dakhulaha ya shige ta magamuma abin zari, maluma abin zari madahura abin korewa ga rahama ai madaruda anir rahama wanda za a korewa daga rahama duk wanda ya aikin addini nan duniya don ya samu la'a abin nan duniya to in Allah ya ga dama sai ya bashi bayan ya bashi yana mutuwa Allah ya ce sun maji an lahu jahannama sai mu saya mai jahannama mutuwa ce dai adda waya za mu kaɗa shi jahannama ya shige ta mazamuma ana zargi nai a wurin Allah kuma madahura anin rahama abin korewa ga rahama kun gani ashe wauta na mutum ya yi ayyuka addini amma tsakani ne da Allah don ya samu duniya ya kai wauta na duk abin da za ku yi ku yi don Allah duk abin da za ku yi ku yi don Allah har da kaya za ka kasa kasuwa don ka sai suwa in kai dan Allah Allah na baka lada gari bakka kuma ga lada kayi dan Allah da yawa wanda ya ɗauki kwasa ta ya ta daji don ya yi noma ya samu lada fiye da wanda ya ɗauki littafi na ya ta masallaci don shawa mutane wa'azi mai kwasa ya fi mai ƙur'ani lada da yawa an ka samu wannan niyya ce da yawa niyya ce da yawa wanda ya fita wajen aiki ne na gwamnati da niyya ce mai yahi wanda ya hita zuwa makaranta wajen karantarwa ta addini kuma ya hi shi lada to duk wanda ya dara ka niyya mai kyau a wurin Allah ya hi ka ku yi kokari a yi ta kyautace niyya ga duk abubuwan da ake yi wa man arada al-akhirah ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك lahira shi ko wanda lahira ya kaso shi da ya hito zai na wurin aiki ne niyya ta zai na shi aiki dan Allah dan Allah ya bashi kuɗi wanda ana ma albashi ba shi zai sa a ce ba kai dan Allah don ana biyan ka niyyar da ya aka so in dai kayi abin da Allah ya ce ka yi abin da Allah ya ce ka yi ka cika alkawari ka yi wa da an ka saka to in ka yi haka na in dai dan Allah ka yi to shi aka ni da wa man aradal akhirah wanda ya nihin lahira wasu alaha ayaha kuma ya aiki ina aikin da aka samun lahira da shi ai amila amala ya yi aiki ina na bidan lahira Allah ya biha wanda ya dace da bidan lahira shi kan ya fito ga shi nan zuwa ofis bai saba alkawari ba aikin da aka sa yana nan yana yi ga wata abashi albashi ne cikakki kuma ya samu lada cikakka saboda ya yi niyya mai kyau wanda ta dace da bidan aikin lahira Wahuwa huwa kuma yana mai imani wa ulaika kana sa'yuhum mashkura irin waɗanga ayyukansu ya zama abin godiya inda Allah ya aure Allah ay makabula abin karba musaban alaihi kuma Allah zai bashi lada ga wannan aiki nashi ya Allah tsarkake niyoyin mu da ayyukan mu saboda rahama kul abin nan kullan na fariƙai ne mutane biyu ambata masu yi don biɗar duniya ɗaya da masu yi don biɗar lahira ya ce kullum mina fariƙai ne kowanne daga cikin jama'a ga masu yi don Allah da masu yi don biɗar duniya kowane su numidu muna bashi aino ɗi ha'ula'i muna ba wa'ancan 'yan duniya wa ha'ula'i muna ba waɗanga 'yan lahira kowa daga cikin kyauta Allah ubangijin kafin duniya kowa muna bashi nan duniya kun ga ashe wauta ce mutum ya yi aiki na alheri amma don biɗar duniya tunda da wanda ya dan Allah da wanda ya dan duniya kowa sai Allah ya ga dama ya ka bashi kuma ko ka yi dan Allah Allah yana baka ko ka yi dan Allah yana baka in ya ga dama in ma kuɗi kake nema ka yi dan shi mana wanda ya baka abin na aljanna ya yi ma alƙawarin aljanna wadda wurin da aka aji bulala ɗaya wagga da aka kore jaki da ita a nan duniya ya hiddu duniya da abin da a cikinta bisanta da kasanta wurin aji bulala ɗaya to wanda ya baka cikin wannan aljannar ya baka dan baya wanda sai da ya shiga wata ya shekaru da yawa duwa da Allah ya kwakwo ne sannan an ka hisai gida ne ɗaya yalonka duniya sau goma sha ɗaya duniya bisanta da ƙasanta yalonka duniya sau goma sha ɗaya dan baya wanda duk ɗan baya to wanda ya baka wanga abu ai ka san bai hana maka duniya inda ka gane duk wanda ya baka wanga abu bai hana maka duniya saboda haka abinda wajibi ga kowane mutum ya tsarkake niyya ta wa makana ada rabbika kyauta Allah ubangijin ka fiha a nan duniya bata zama hazura abin hanawa ga kowa ba mamnu'a ana hadin ba a hana ta ga kowa in dai duniya ta kana iya ganin kahiri da milki kana iya ganin musulmi da milki kana iya ganin kahiri da kuɗi kana iya ganin musulmi da kuɗi kana iya ganin musulmi ana girmama shi kana iya ganin kahiri mutane ne na girmama shi ma in dai girman duniya na kowa ana ba ana ba kahiri ana ba musulmi amma lahira abba a basuwa sai ga mai imani lahira kam inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu hakika allah na ba da duniya ga wanda ya kaso kuma yana bashe ta ga wanda bai so wala yu'ti imani illa liman yuhibbu ko wala yu'ti dina illa liman yuhibbu bai ba da imani bai ba da addini sai ga wanda yake so wanda dukkan kaga Allah ya ba addini da riko addini da kyau wannan masoya Allah amma wanda duk ba masoya Allah ba to Allah bai bashi addini sai dai ya bashi abin nan sai dai ya bashi duniya ita da abbanza wanda bata kai darajar yakin sauro ba a wurin Allah unzur انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل ba da kyau ka gani ya kai mai karatu ko mai sauraren karatu kwantar da hankalinka da kyau ka diba wannan misali da Allah ya guda biyu na 'yan duniya da kuma mutanen Allah unzur kaifa faddalna ba'dahu diba ka gani yadda muka fifita sashen su ala ba'da akan sashe fi rizqi ga arziki kai da dibin wani kasan yayi wani arziki da dibin arzikin wani kasan ba ɗaya yake da na wani ba to diba ka ga wannan kyauta wal jahi da daraja da ba ka ga wani baya da ko sisi amma di ba yadda ake girmama shi wani ya ɗara wani to kun ga wannan fifiko da kuka gani duniya walal akhiratu akbaru ce to lalle lahira ta yi girman daraja duwa da kaga wani ya ɗara wani nan duniya to ɗarawan lahira ta ɗara ta ɗara ta duniya duk da kaga fifiko ga mutane nan duniya kai wani in kaga gida ne wani in kaga irin daraja da aka bashi amma wani 'yan ka ganai ya yi ta bada yau shekara ta uku yana bada kuɗi ya sai jaki har yanzu bai samu ba har yanzu bai samu ba ga wani nan mata haika san shi har yanzu bai samu abin yanta ba ya ta yi bada don ya samu kuɗin mata ya ta biya sadaki bai samu bai dawo ba ko da ya dawo matan nan ta yi aure haɗiyarta ta girmanta wannan ku dibi wannan ku gani amma wani yau inda ana mata dubu yau yana son su yana da su yana da abin yi to kun ga akwai bambanci walal akhiratu akbaru darajati to ranar lahira ta hi daraja babba wa akbaru tabdila kuma ta hi falala babba min duniya bisa ga duniya fa yambagi tana ubiha ya kamata a kula da a mai da himma wajen bidan lahira dunaha ba duniya ba lahira ya kamata mai darajar nan babba ita ya kamata a fuskanta da nema ba duniya لا تجعل مع الله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر إن كان صلى الله رأيك إن هو مسلمي كذا كسيا مع الله وأنا أبوك إن تاريا تاردش خدابا للنبي الله ينا مغنى النبي liyan zajira gairuhu don wani ne ya tsawatu ko kuma Allah na magana da kullum mukallafin ga kowane baligi mai hankali wa hasilu ma zakara wato abin tabbatarwa cikin abin da ya ambata bi hadil ayati cikin wa'annan ayoyi min takalifi na abubuwa na abin nan takalifi wato hukunce hukunce da yake dorawa ga mutane ya ambace 25 nau'an nau'i guda 25 ba'daha asaliyun wani daga cikin suna asali na wato tauhidi wa Hafar far'iyun wani daga cikin suna rihi na wato hukunce hukunci wa kadibta da sura ta fara fil'a fatulka kafi jahannama a kada ka cikin jahannama maluma abin zargi madahura abin korewa ga rahama duk wanda ya zan ya hada Allah da wani a wajen shirka ya yi shirka da Allah to mutumin nan abin zargi na a wurin Allah kuma mutumin nan da ya hada wani da Allah ga wajen ibada mutumin nan dan wuta ne ba zai hita daga wuta ba in ya shiga ai lamma bayyana Allah lokacin da Allah ya bayyana anna sa'adatul akhirah lalle abin na arzikin lahira manuda ko wada an naɗe ta an jingine ta bi iradatiha cewa babu mai samun lahira sai wanda ya yi nuhin bidan lahira menene nuhin bidan lahira bi an yi sa'a shi ne mutum shi irin aikin da aka samun lahira babu wanda zai samun lahira sai wanda ya aikin lahira kuma ya yi niyyar lahira kuma ya aikin lahira wa an ya kuna muminan kuma dole ne ya zama mumini duk wanda ba mumini ba Allah bai bashi shi aljannati to bayan ya ambaci wannan shari'a sai Allah ya shiga fi tafsili hadil umuril mujmala a cikin tafsiri bayanin wa'annan al'amurra da ya ambata dunkule fa bada abi sharhi haqiqatul iman ya fara da bayanin sharia haqiqanin imani wa bayanin ma huwa al da bayanin abin da shi agin shiki ga sha'anin tauhidi wa ga sha'anin imani wa huwa tauhidu tauhidi shine agin shiki ga sha'anin imani wa qala la taj'al ma allahi ilahan akhar kada ka sanya wani abin bauta tare da Allah subhanahu Abin da aka nihi duk wata ibada da za ka yi kakasa kowa ciki ka yi tsakaninka da Allah dan Allah ko da naira ce kasa abokin tarayya ciki ta zama abin bautarka ai don shi ne muka karanta da ko annabi ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul khamisati ta isa abdul khamisati a khamilati in odiya radiya wa in lam yuda sahida yace bawan dinari da dirhami ya halaka bawan kuɗi ya halaka bawan riga ya halaka bawan katifa ya halaka ya yi a gane mutum katifa ya kabautawa ya yi a gane mutum riga ya kabautawa ya yi a gane kuɗi ya kabauta sai manzo Allah ya bayyana in ya radiya in an bashi abin nan da ya kabautawa to zai yarda duk hanyar da ka aza shi in dai ka bashi wannan abin da ya kaso komi kace shi shi na yi wannan kudin ba na Allah ba da haka annabi ce in ya radiya in an bashi sai shi yarda wa in lam yoda in ba a bashi ba sahida sai shi yoshi komi kyawun abin nan bai yi ne komi kyau ne in dai ba a bashi kuɗi ba bai yi to mutumin nan ko da kaga yana sallah naira ya kawa sallah ba Allah ya kawa ita ba saboda haka dole ne kowane mutum ya dibi aqida ta in ya ga akwai gyara ya gyara a dibi abin da ake ce ma aqida abin da mutum ya kudurta cikin zuciya ta to a dibi aqida abin da an ka gani na gyara sai a yi kokari a gyara sun mazakara sannan ya ambata abin da na aƙibahu bayan tauhidi ya ambaci sa'ir al'amali sauran ayyuka allati ya kunu man amila biha sa'iya fil akhirah wadda take kasancewa duk wanda ya aiki da ita to yayi aiki na don ɗan lahira to kada ka sanya ma Allah abokin tarayya wa ta ka'uda maluma sai ka zanna abin zargi makazula kuma abin tabawa ai la nasira laka baka da mai taimako da zaran mutum ya bar Allah ya dawo ga wani abin bauta wanda ba Allah ba to zai zama makazula abin tabawa lokacin da ya kamata ka samu taimako sai Allah ya jaye ya barka baka da mai taimako a daidai wannan lokaci kun ga ka'idar shedan kenan sai ya ce ma ka kabirce wa Allah in ka kafirce ce ni bari umminka yanzu ya kamata ya taimaka masa ya ce ni bari umminka ni na yi bara'a gare ka kun ga ka zan zula Allah ka taimakawa baka bi shi ba wanda ka biya ya ce babu ruwa ne da kai shedan kenan saboda ka tsalkake niyoyi ga duk abin da za a yi wa qada rabbuka wa qada rabbuka alla ta'budu واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقدا أبنانا وقدا ربك ai amara rabbuka Allah ubangijinka yayi hukunci bi ma'ana yayi umarni Allah ta abudu illa iyahu bauta kan kada ku bauta kowa sai Allah ita kan bauta ba a bauta wa uwaye hausawa suna cewa ne ya bauta wa uwaye ne to jahilcin ma'anar kalmar nakasa suna cewa ya bauta wa uwaye ne inda gaskiya na ya bauta wa uwaye ne shi kahiri na don haka ba ya bona ba zargi na to amma dai su mahi yawa rashin sanin ma'anar shi kasa suna cewa haka ba suna nihi ya yi bauta ba suna nihi ya kyauta ma uwaye ne to abin da ake so dai a kyauta ma uwaye amma dai ba bauta ba Allah ubangijinka ya yi hukunci Allah ta abudu illa iya kada ku bauta kowa sai shi Allah ai ta khalisu lahul ibada ku yi ikhlasin ibada gare duk abin za ku yi ku yi dan Allah wa an tuhsinu bil walidain ihsana su ko uwaye ku yi musu ihsani uwaye kyautata musu ake yi inda duk uwaye suke to a bi su da sha'anin kyautatawa don a samu a gama lahiya duk wanda bai kyautata ma uwaye ne to baya gamawa lahiya sa'an nan ba bin eh, kyautata ma uwaye bashi na idan ka biya shi yadda ya kamata kai ko nan gaba ɗiyanka in sun ka girma sai su biya ka naka bashi yadda ya kamata idan ba ka yi wa da ya kamata ba to kai kuma ɗiyanka in sun ka tashi ba za su yi ma wa da ya kamata ba saboda haka bashi ne ana nan ana bin ka tsarkake niyyarka kowannen ku matasa ya je ya hankuri da uwaye ne ɗa yake yanzu ya bari in ya kai uba ya zama uba to can uwaye ne can ga ɗiya ne ya yi tsaye ya yi tunga amma yanzu sai dai a yi ma tunga ba kai ka yin tunga ba komi mukaminka ko shugaba kake na kowace irin ƙasa kake shugabanta in dai babanka na nan shi a shugabanka ko da kun iya shiga cikin jama'a ba a san shi ba kai shi a shugabanka kun ga baban ya zama shugaban al'umma tun da ya zama shugaban shugaban al'umma to kyautatawa aka yi gwargwadon iko bilwa da daini ihsana a kyautata ga uwaye bi an tabar ruhuma shine ku kyautata musu da ayyuka alheri in ma ya ganna inda kalkibar ahaduma to kun san inda kyautatawa take idan yanzu kai matashi kana da ka kaga ɗanka ko ya kyauta ma ko bai kyauta ma baka da damuwa kana iya zuwa ka bido ka ciyar da kanka ka yi lalura ka da kanka amma inda aka bukata kyautatawa bayan ka kwana biyu ka yi rauni kana son ka bido ba ka iyawa to nan na aka magana kyautatawa in mutum kuma ya muna nan na ta yi haɗari to nan na za a yi ma idan baka kyauta ma uwayenka ba sai a baka sai ka tsufa a baka mugun da wanda ba ma magana ya biɗo ma ba ya taho gida ma shi azama haɗa ya ce ka ƙi kawo abinci ai kai ka ƙi kawo abinci a dawa kuma ga ka da raunin ka shi gashi mai kari amma kai shi kawo hada baka kawo abinci ba to ka yi kokari gwargwaron iyawarka ka kyautata mana ka owaye tun kamin ka kai wani lokaci ɗiyanka su munana maka in ma ya in dakal bara a haduhuma in ɗaya daga cikin uwayenka ya isa tsuha ya tsuha lahuma ko su biyu ɗin wa bi qira'atin a fa aduhuma badalan min alfihi mai alfi yablughat wato idan ɗaya daga cikin su ya tsuha ko su duka biyu to kakkai musu tsawa kun san in mutum ya tsuha kwarai tsuha ciwo na kuma kowannen ku ya sani in bai da lahiya dan abu kaɗan sai shi hushi Idan eh, da na ne ya ɓace ta waɗa da mutane to tsuha ciwo na in mutum ya tsuha to waɗa gare saboda jikin nan bi ne yake ji ƙawawun gada yake ji sak yayi ne yana tahiya da su amma da ya yi kwana na minti goma in ya ta sai ji su sat babu ciwo wani ko kwana bai ba da ya yi wanka sai ji sun warke babu ciwo to yau ciwon nan da ya fara ji ne kullum ko kwana ya ko bai yi kwana ba ko ta ya yi ko bai ta ya ba ciwon nan na nan to abin nan yana damu ne yana da matsala to ku yi hankuri da uwayen ku ya ku yan tsuhon nan na nan ta ya gare ka in dai baka mutu ba yana nan ta ya gare ka to ku yi ta hankuri da uwayenku in ma ya ganna inda bar a haduhuma aw kilahuma ko su duka biyu fala ta kullahuma uffin kakkace musu tir bidan ya hamza wa kasar rafa'i muna wana uffin wa qira'a bi fatahi rafa'i muna wana uffan wa abin na wa gairu muna wani wa bil kasari uffin gairu muna wani wa huwa masdar bi ma'ana abin nan tabban wa qubhan kan mutum ya ce musu tir ma'anarsa tabban halaka wa quba da muni kai dai baba wanga abu da kai dai bai da kyau kai yanzu haka isa ka ce babanka yana abin da bai da kyau har dai wa'annan yaren zamani sai ka iske wallahi baban na ba na kwarai na ba kai yanzu ka isa ka dawo garka ka da baban ka ba na kwarai na ba wai wallahi baban nan ba na kwarai na ba to bale wanda ka ce wanda ka ce ma uwa ce wallahi ko ga uwayanta ba ta haihu ba wallahi ko wata wallahi ba ɗaya kwarai ta to dama dama ta yi in mahaukaci na amma in dai da hankali ne ka sai ya gane kuri ne sai ya gane kuri ne tsakani ne da Allah to kada ku gaya ma'uwayen ku duk irin wa'annan manganu wa ma'ana abin nan indaka da aka ce in ma blogan na indaka kibar a hadoma an ya kuna fi kanafika abinda aka ne indaka su zama cikin tsaronka Waka wa cika cikin renonka kun san kowane da yana tashi cikin tsaron baba ne baba ne akwale da shi da tarbiyya ta to sai ya girma to shi ko uba ana nan yana ƙara girma har ya kai umhanin da ya kawa kai ne yanzu bai iya yanzu cikin renonka da tsaronka yake kai ka zuwa ka biɗo ka bashi to idan ya kai haka nan yanzu bai iya samu sai dai in ka toye ce wani ba ni kaza wani ba ni kaza ya zama cikin renonka wa bulugul kibar wato ya kai wannan lokaci to kakkai mai tsawa ya hankuri kakka ce to na taho da bukaci in baka na baka kuma yanzu na taho to idai abin da kaka iya in ya kama hada ishiru wani tsoho in yana hada ya hankaci ya hankuri kara hada ya kai to in yana yi ishiru sai ya gama ka ce to baba zan tashi in ya koma mai da hada sabu kuma zannawa in ya gama ka ce to baba na ta sai an jima in ka je ya kyale to sai ka dawo ka gama da shi lahiya to haka ake yi kada ka yi hushi da shi ba uba ba a hushi da shi banda Allah shi annabiyu ga samar da kai banda Allah daga halitta shi annabiyu ga samar da kai don shi ya auro gimbiya shi ya auro gimbiya baka ko san wahalar da ya auro ta ba wahalar da ya aure ta baka sani ba ai ku banawa kun san wahalar da kuka sha wajen aure to haka ne ya wahala shi ma to kaga ya cancanta ko a saka mai da alheri wa balugul kibar shar'un yaro a abin da tsoho ya kai abin na tsuwa to sharaɗi ne amma kharaja makharajar galibi ya fitar da shi mafitar abin na galibi min annar walada dama shi da inna ma ya tahawanu da walidai dama inda yake walakanta uwaye ne inda kibari sadda sun ka tsuha wa illa in ba don wannan ba wannayu an kaula uffin cewar da an kai ka a ce musu tir A la ya fatassu su abinan bilka birai ba a kebe shi ga uwayen da sun tsufa amma abin da ya sa yaro dama in uba ne na da ƙarfi yana iya bidowa yana bashi to bai rena uban in dai uba na bashi bai rena shi sai uba ya kai bai iya bashi bida haikai garai to nan na haikari na uba to don haka aka ce in ya kai sadda yake nema gare ka kakai mai tsawa kakace ce mai tir wala ta tanharhuma kakkai musu tsawa ai wala ta tajurhuma kakkai magana wadda ka sa su gaji wato su kosa wa qul qawlan karima kai musu magana wadda an mai kyau jamilan mai kyau layyinan mai sanyi wa qabil jana abdul kuna ji dai qur'ani na koya mana yadda ake magana da uwaye ba wanda duka samu kaka kado musu ba qawlan kariman ka faɗa musu ai magana jamilan magana mai kyau layyinan mai sanyi sannan wa khafid lahuma jana dhulli ka sanya gehen kaskanci gare su ai allin lahuma ka sanya baka gehen ka gare su addalil kaskantacce gehen kar suka jinginowa su dan samu sauki su ce ba ne kaza ka basu su ce imin kaza ka tai su yanzu ba su iya yi da kansu to ka sanya gehen nan kaka ce na gaji min rahama don tausayi ai li a abin nan li raqatika alaihima don tausayin ka gare su wa qur rabbi rahamhuma ka rika addu'a kana cewa ya Allah ka tausaya ma uwayena kama rahamani kama wanda suka tausaya min hi na ya nisa sagira sadda sun kai tarbiyya ta ina yaro karami wato wannan girmama da ya yace a uwaye ya faɗi dalilin da ya ce ci ayi musu wannan girmamawa ya ce hamalatu ummuhu kurhan ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني wasayna da ihsana mun yi wasiya ga mutum bi walidayhi ihsana ga uwaye ne shi rika kyautata musu kun ga duka dai qur'ani ihsani yake cewa don haka dukiya kowa adda ita shi adda abitai inda dukiyar da ta uba ne ta da ba a cewa dan dibi wani abu kyautata ma babanka da ba a cewa haka hadisa anta wa malukale li abika mun karanta da kunan wurin hadisi ne da ihun ba hadisin kwarai na ba hadisi ne da ihun maluka kan maluka dukiyarka ta kata kai kuma na Allah kake dukiyarka ko ta kace amma dai ka yi ihsani ka ɗiba ka ɗan kyautatawa babanka cikin abin da aka baka dalili ko ya wahala da kai hamalatu ummuhu uwan mutum ta ɗaukai kurhan dole ta ɗauki ciki ne tana ta fama da shi kuma abin na wawada ato kurha kuma ta haihe shi dole tana ta fama da shi lokacin haihuwa wata han mutuwa ta kai wata ko wani ciwo ya kama ta daga ne ya zama sanadiyar mutuwarta wata ma dan wajen shirye-shirye ya hito duk ya shirye mata zuciya sai ciwo ya kama zuciyarta duk ga ya dai ciruta da ke faruwa ga mace lokacin haihuwa kaga wannan do wahala ne wa hamluhu wa bisaluhu na shahara ta ɗauki ciki ne da daukar ciki ne da bashi nono har zuwa ya isa yayi wata talatin shekara biyu daidai da wata shidda duka tana ta hankuri kunga ta cancanta a girmama ta ita ko yanzu da ka girma ta kamata ita ko a ba ta sakamako mai kyau ka a bari wahala ta ga banza amma su ma uwaye su ko ana so su zama masu tunani wato yaro wani lokaci kurciya ita ke ɗauka ta shi wani abu kurciya ce kun san akwai uwayen da ba su da hankuri su ko ɗan abu kaɗan sai shi ɗora hushi da yaro wanda kuma ba a yin haka nan don haka Allah ya ce hatta idan balaga na sana balaga da huwa balaga na sana har lokacin da ya kai iyakar karhi nai ya kai shekara arba'in kun ga hankali ya shigo shi sai gashi yana addu'a rabbi auzi'ini ya Allah ka yi min ilhami an ashkura ni'amataka in gode wa ni'imaka allati an'amta alayya wa ala walidayya kuma in gode wani ni'imar da kawwa uwayena kun ga yanzu hankali ya shigo shi wa ala da wa na amala salihan tarda kuma ka taimakan ya aikata aiki na kwarai wanda za ka yadda da shi la ka gyara min zuriyata kun ga yanzu ya yi hankali ya gane abin da yawa uwaye ne ɗiya ne za su yi mai iri ne to yanzu ya gyara yana wa uwaye ne addu'a yana wa ɗiya ne addu'a wa asilili wa eh, eh, eh, zuriyati ni tubtu ilayka wa inni mina musulmi. ni na tuba abinda ni ma uwaye can baya ba daidai ba na tuba kuma ni na zama cikin bayan Allah musulmi na tuba ya Allah kun gani hankali ya shigo shi to kamata ya su kowa ya su rika hankuri kamin hankali ya shigo shi eh ba wai fushi aka tayi da shi haka nan ba to waɗanga da ka kyautatawa ga uwayensu irin wannan hankuri Allah ya ce ula'ikal ladina na ula'ikal ونتجاوز عنهم سيئاتهم في أصحاب الجنة ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا kuma ɗaya ku kula duk wanda ka kyautata ga uwaye ne Allah ya ce ula'ika waɗanga masu hankuri da uwaye su suna kyautata musu ula'ika alladhina nataqabbala a ahsana ma amilu waɗanga su muka karba aiki mai kyawu wanda sun kai wanda ka hankuri da uwaye ne to in ya aikin kware Allah na karba wana tajawazu an sai ya sayyi'ati muna yahiwa ga aikin su mara kyau amma wanda bai kyautata mu uwaye ne ba an san ibada ta kowanku ka sa Allah ya karbi aiki ne to ya kyautata ma uwaye shi Allah yana girmama mutuncin uwaye game da ɗa saboda tsakani da Allah kwaddi bi wahalar da an kai an ka samu ɗa ya sa an wahala ya sa an wahala to waɗanda ka girmama su Allah ya ce muna karba aikin su muna yahi musu laifukan su fi asabil janna za mu shigar da su cikin ayan aljanna kuma wannan alkawari na da ba a sabawa wa'ada sidiqil ladhi kanu yu'adu alkawari ne na gaskiya wanda sun ka kasance an yi musu alkawari ya Allah saboda girman ka Allah samu cikin ɗiya masu kyautatawa ga uwayensu uwayen na nan ko son rasu ka samu cikin ɗiya masu kyautatawa ga uwayensu kuma Allah ka cika mana wannan alkawari nan da mu kwana insha Allah alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah za ta malam shin ko ya kamata ga mata aure ta je sallar tarawihi a masallaci koko ta yi a ɗakinta shin ta malam wane ya fi wato mata aure kusan mata aure ta ba ta zuwa wajen sallolin nafila sai in abin da mijinta ya ba ta izini idan mijinta ya ba ta izini to ya halitta ta tahi kuma abin nan idan mace wadda take Eh, tana iya kyauta ce ibada hiyar da in ta ta yi masallaci to ta tsaya gida ta yahi inda ya abin da na tana iya kyautacewa fiye da masallaci amma in ta san limamin na yahi ta sanin sallah yahi ta iyawa to zuwa masallaci yahi shi yasa kun ka ga matan sahabbai suna zuwa masallaci na wurin na karanta muku umar yana gaggawa ya cimma mata ta saboda tana da babban jiki sai ya samu kijin ya ture ta ta ce na sani masallacin gana abba ka sayin ta wallahi ban bari sai ka ce in bari ya ce ni ko wallahi tun da maza Allah bai hana kyau banci ake bari ta ce to a ja ta hakan ko ka turan ban bari to kun gani ba wani abu na yasa umar ya ce bai hana ta bai hana ta ba don maza Allah bai hana ba duk kai hin umar amma ba ya hana ta shine ma'anar hadisin la tamna'u ima Allah la. kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallatai ya Allah ai inda za ta tsaya ta yi ta ita kadai to ta tai masallaci yayi in ko ta san abin da nan da can duk dai to ta tsaya wata nan yayi ci gaba Allah gafarta malan ina tambaya game da sa hulla da rawani a cikin addinin musulunci ko suna da wata falala ko kamala ko sunna a cikin addinin musulunci saboda da yawa na ga samari ba su sa hulla da rawani to shi dai abin da ya sha hulla samari ba su sawa don abin nan ba su saba ba shi ɗaya ne suna ganin wani ko wata kawaci kun san najeriya ce kasanmu. kuma mutane ne daban-daban a cikinta samari mahi yawan su 'yan makaranta na suna zuwa wurare daban-daban suna hulɗa da mutane daban-daban ganin ba su sawa shi yasa ba su sawa amma dai sahulla halanna sahulla halanna ya halitta ɗan mutum na so ya sahulla in bai so ya rage gare shi sahulla dai halanna amma naɗa rawani sunna annabi na sallallahu alaihi wasallam naɗa rawani sunna annabi ne sallallahu alaihi wasallam idan annabi yana son ka sai ya kira ka ya ce ni ina son ka sai ya ɗauko kyalli ya naɗa ma rawani da kai ne kamar da ya naɗa ma Ali bin Abi dalib saboda haka shi kan sunna annabi ne ya yi kuma yawa wani wannan sunna ta ce amma sahulla ya halitta akwai maganganu da yawa da aka rawaito game da sahulla amma dai na taƙaita game da halacci ne kamar waɗanda gashi malamai suka yi ta hariri wato ita ce magana yantacciya a cikin manganin da an kai game da sahulla sahulla halalla akwai mutanen da ke ta maganganu amma dai abinda dai aka ruwaito ga sunna sahulla ya halitta kuma bakin nan na tsaya shine magana wanda na ga suka ce ita ta kwarai bakin nan na tsaya amma rawani sunna annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta tamalan mutum ne yake sabawa Allah sai ya tuba ga wannan laifi kuma da baya sai ya sake aikata shi shin algahar ta malam irin wannan mutum Allah shi ya fi bishi yana yi ya yahi mai amma dai ba alama ce ta zuciyar nan tashi tana da rauni kwarai tunda har yana barin sabo daga baya ya koma tasowa bayan ya yi ma Allah alkawari alama ce ta zuciya ta tana da rauni amma dai ya yi ta kokari ya yi ta addu'a ya roki Allah ya raba shi da abin nan gaba ɗaya amma dai shi Allah duk sa'an da mutum ya samu dama ya tuba Allah na ansa tuba ta in dai bai kai gargara lokacin ɗaukar rai ba inna allaha ya kabala tawbatul abdi ma lam yagargir kamar wani hadisi hasan ya ce Allah yana karɓa tuba bawa in bai kai gargara ba wato lokacin ɗaukar rai duk sa'an da ya tuba Allah na karɓa Allah ta malam muna tambaya game da yin sallah da liman gaban sahu idan masallaci ya cika ko bai cika ba shin waɗanda suka yi sallah gaban liman akwai sallar su ko babu idan masallaci ya cika yin sallah gaban liman ya da laifi in ya cika ya da laifi idan masallaci bai cika ba magana yantacciya makaruhi na a shiga gaban lima a bar masallaci makaruhi na kun ba shiga gaban liman ɗaya na sa ya zama makaruhi ba don ya bar masallaci ya koma waje akwai ruwayoyi daban-daban da aka ruwaito saboda haka in dai masallaci bai cika ba makaruhi na amma dai kowane bangare magana ingatacciya sallah ta ta yi don wasu sun bi annabi waje amma annabi bai ce ba su da sallah ba saboda haka magana ingatacciya sallah ta ta inganta ta yi amma dai ya yi makaruhi algahar malam mutum ne inda ya kamata ya bayyana fatiha da sura sai ya manta ya asirta fatiha daga baya sai ya bayyana sura shi mi zai yi idan abin nan mutum ya asirta fatiha wurin bayyanawa sujuda kabliya zai yi in ya kare sallah don ragi na ya yi sujuda kabliya zai sai tambayar mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban algahar tamalan tamalan mace ce ake biya azumi na waccan shekara da ta gabata ba ta samu ranka ba har wannan azumi ya zo saboda duk lokacin da ta zo ta ranka sai mijinta ya ce bai yadda ba shin alagahar ta malam ya halatta ta mishi biyayya ga rashin rankawa ɗin nan a'a ba ta wa mijinta biyayya in ya ce katta ranka azumi farilla na ba azumin nafila na ba ta faɗa mai azumin nafila an ka ce sai da izini ne aka yi ba na na farilla ba na nafila aka ga da izini ne wanga ko faɗa mai ba ta yi in ya tawo kawai ta ce azumi ne ka abin abinda ta kai ta za ta mai ke amma na nafila shi na annabi ya ce a nemi izini ne ba na farilla ba don haka ba ta neman izini ne kuma bai kyauta ba Allah ya taimake mu kuma muna roƙonka Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mana roƙonka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu badi as-samawati wal ardi ya zal jalal wal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah ka gafarta mana gunubana innaka antal ghafurur rahim ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana laihin da muka yi da gangan da wanda muka yi da kuskure da wanda muka yi da barna da wanda muka yi da jahilci da wanda muka yi yi boye da wanda muka yi bayyane da wanda muka gabatar da wanda muka jinkirta da wanda ba mu sani ba duka mana roƙonka ya Allah ka gafarta mu wata Allah ka ba mu shiya Allah ka azirta mu alherin duniya da lahira a cikin wannan wata Allah ka kare mu daga hitinar duniya da lahira Allah saboda girmanka Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana yanda yanda ka ba mu da wayanda za ka ba mu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka rika mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sa musu albarka mana roƙonka Allah bai asma'ikal husna diyan da ka ba mu da wanda ka ba mu kai manyan malamai da su su masu tsoronka kai manyan manyan shugabanni da su masu tsoronka kai manyan manyan mawadata da su masu tsoronka kai manyan manyan baraden musulunci da su masu tsoronka saboda girmanka Allah ka sa musu albarka kuma ka sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa kuma duk da al'amari ya kasance Allah ka yi musu kyakkyawan karshe kuma ka rika musu zuriyar su Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri ayyuka waɗanda ba ka so Allah Allah ka raba mu da su saboda rahamarka Allah addinin ka shi ya hada mu kada ka bari duniya ta wace mu kada ka bari son rai shi wace mu kada ka bari son abin duniya shi wace mu yadda ka hada mu haka Allah ka hada mu aljanna firdausil a'la ya Allah yadda ka hada mu haka Allah ka hada mu aljanna firdausil a'la